gane duniya ba manin yanzu in zama ya yi daɗi mutane ka ba shi tun da ban cuci mutum ba don kai ya cuta ni in mutum ya cuce ni Allah shi rama min don da na kada Allah yana kawai min komi ke gara da ban ce da bai dauki wani ba dole in yi ma mama a hasa bai halin girma a kai da malalan zan da gulgun kuma yanzu ya hana je kan tsakanin su tattara a kai da malalan zan da gulgun kuma gane duniya ba manin yanzu